jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. amurkawa sun kwashe gwamman shekaru suna samun rarrabuwar kawuna a kan batun 'yancin zubar da ciki da ke cike da takaddama a makon da ya gabata ne kotun kolin kasar ta soke wannan 'yanci da mata ke da shi na zubar da cikin lamarin da yanzu shi zai zama jigo a zukatan masu kada ƙuri'a. a zaben rabin wa'adi da za a yi a watan nuwambar bana yau batun da za mu mai da hankali a kai kenan a cikin shirin sunana mahmud lalo madalla soke daukar da ta ba mata 'yancin zubar da juna biyu da kotun kolin amurka ta yi a makon da ya gabata ya sa batun ya koma hannun jihohin kasar hamsin inda kowace za ta yi gaban kanta kan yadda za ta tafiyar da wannan al'amari hakan ya sa sha'anin zubar da juna biyu ya koma farfajiyar 'yan siyasa yayin da ake tunkarar zaɓar rabin wa'adi inda za a zaɓi sabbin 'yan majalisar dokoki shugaba joe biden kenan yake cewa akwai buƙatar mu maido da wannan doka kuma wannan dama na cikin ƙuri'un da za mu kaɗa cikin gwamban shekaru muhawara kan batun zubar da ciki kan kwadaitar da masu kada ƙuri'a a bangaren 'yan jam'iyyar democrat da takwarorinsu na republican alkawarin da tsohon shugaban ƙasa donald trump ya yi a zaben 2016 na naɗa alkalan kotun koli masu goyon bayan hana zubar da ciki ya kasance ginshiki a nasarar da ya samu a zaben trump kenan a wancan lokacin yake cewa zan naɗa alkalai da za su goyi bayan hana zubar da juna biyu hurumin wannan batu zai koma hannun jihohi a lokacin wa'adin mulkinsa trump ya naɗa alkalan kotun kolin uku waɗanda duk suka nuna cewa batun 'yancin zubar da ciki batu ne da tuni an kammala shi tun a shari'ar Roe v. Wade. Amma kuma a ƙarshe sun taka rawa wajen soke wannan hukunci da yi watsi da wannan 'yanci. To yanzu tun da an soke wannan hukunci, shin 'yan Republican da za su kada ƙuri'a za su je rumfunan zaɓe? Ko da yake 'yan majalisar wakilai na ɓangaren Republican sun ce, har yanzu akwai wasu batutuwa da zai kwaɗaitar da masu kada ƙuri'a a matakan jihohi. Steve Scalise ɗan majalisar wakilai ne a ɓangaren 'yan Republican. Ya ce yanzu ne ma aka fara aikin da za a kare dokar hana zubar da ciki, saboda kotun kolin ta yi watsi da hukuncin Roe v. Wade, wanda ke cike da kurakurai, wanda hakan a ƙarshe ya bar wa jihohi hurumin su ɗauki matakan hana zubar da juna biyu ta yadda suke so. al'amuran da suka kasa yi cikin kusan shekaru hamsin. To wannan batu dai shine yake kwadatar da masu kada ƙuri'a na bangaren masu ra'ayin mazan jiya irin su Anna Lulis. Ta ce yana da mahimmanci a ci gaba da kare dokokin da suka hana zubar da ciki. abin da zai biyo bayan soke wannan doka shine za a samu rarrabuwar kawuna a tsakanin jihohin ƙasar nan. wata ƙididdiga da jami'ar monmouth ta gudanar a watan da ya gabata ta nuna cewa kashi 48 na masu kada kuri'a a ɓangaren democrat sun ce matsayin da ɗan takara ya ɗauka kan batun 'yancin zubar da ciki ita ce za ta zama jigo a zaben tsakiyar wa'adi da ke tafi shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan amurka sanata chuck schumer ya ce yana hangen 'yan republican a majalisar za su yi yunkurin saka shingayen ƙara daƙile 'yancin zubar da ciki Elect more MAGA Republicans if you want nationwide abortion bans. Elect more MAGA Republicans if you want women and doctors to be prosecuted. Chuck Schumer kenan cikin kalamai na gatsi yake cewa ku zaɓi MAGA 'yan Republican idan kuna son a haramta zubar da ciki a duk faɗin Amurka. Ku zaɓi MAGA 'yan Republican idan kuna so a hukunta mata da likitoci. Ku zaɓi MAGA 'yan Republican idan kuna so a hana mace zubar da juna biyu ko da an yi mata fyaɗe ne ko kuma wani ɗan uwanta ya mata cikin. to, to, to not have an abortion, even if she were a victim of rape and incest. Maga na nufin Make America Great Again, taken da tsohon shugaban Amurka Trump yake amfani da shi na sake farfado da martabar Amurka. To a can majalisar wakilai, shugabar majalisar Nancy Pelosi ta ce yana da matukan mahimmanci 'yan Democrats ci gaba da riƙe rinjayen da suke da shi a majalisar. The Republicans Ta ce 'yan Republican na kitsa hanyoyin da za su sa a haramta zubar da ciki a faɗin Amurka. Bai kamata a bar su su zama masu rinjaye a majalisar dokoki ba, amma lallai wannan shine burinsu. Har yanzu babu tabbacin ko wannan batu na zubar da juna biyu zai iya zaburar da masu wuka da kuri'a a zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan Nuwamba. Annabelle, wata mai goyon bayan 'yancin zubar da ciki ce ta kuma nuna shakku kan ko zaben karin 'yan democrat zai iya yin wani tasiri ta ce ta fannin mahanga batun 'yancin zubar da ciki ne zai kasance a zukatan masu kada kuri'a amma a zahiri ana bukatar sanatoci 'yan democrat kalla sittin. waɗanda suke da burin ɗaukar matakin ganin an kawo ƙarshen jinkirin da ake samu wajen tabbatar da zaman wannan 'yanci na zubar da ciki. on making sure that this is here to stay. Sakamakon wani binciken jin ra'ayin jama'a da jaridun Politico da Morning Consult suka gudanar bayan da kotun kolin ta soke 'yancin zubar da juna biyu. Ya nuna cewa kashi 40 na Amurkawa ba su ji daɗin soke 'yancin zubar da cikin da kotun kolin ta yi ba. To masu sauraro da kuma kamar kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin catherine gibson da ta hada asalin rahoton sai julie levis gresham da ta hada mana shirin ni mahmud lalo nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya